masu sauraro kan kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na kokun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 23 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabiu awal na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan satumban shekara ta 1932 aka kafa a kasar saudiya a yankin hijaz wanda ya hada da wurare masu tsarki wato masallacin haramin makka da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke madina kafin haka dai tun a cikin karni na goma sha shida miladiya 'yan gidan al saud suka fara kokarin mallakar yankin hijaz da kewaye amma bayan yakin duniya na ɗaya sun sami tallafin turawan ingila inda suka yaƙi sharif makka wanda yake kula da yankuna masu tsarki a hijaz sannan kuma tare da taimakon turawan ingila suka kafa ƙasar saudiya a rana irin ta yau daga lokacin aka daina kiran yankin da sunan hijaz wanda ake kiransa tun lokacin manzan allah inda turawa suka haɗe wa ali sa'ud yankunan hijaz da najad suka kuma kafa masarauta da sunan ali sa'ud wato saudiya kuma suka ɗora abdulaziz kan sarautar ƙasar wanda har zuwa yanzu 'ya'yansa su ne suke iko da ƙasar tun da farko dai turawa sun haɗa kai da ali sa'ud wajen yaƙar daular usmaniya duk wadda dai ali sa'ud sana yankin najd ne ba yankin hijaz ba amma turawan ingila sun yi amfani da su wajen rusa daular usmaniya bayan da suka ci amanar sarki hussein sharif makka wato gwamnan daular osmaniya a makka a lokacin wanda shine turawa suka fara yi wa alkawali akan cewa idan ya taimaka masu suka yi nasara to za su taimaka masa wajen karɓar sarautar yankin hijaz baki ɗayansa bayan ya taimaka masu maimakon su cika masa alkawalin da suka ɗauka masa sai suka ɗauko abdulaziz daga iyalan sa'ud suka ɗora shi akan mulki suka haɗa masa dukkanin yankunan hijaz da kuma makka da madina da kuma na tudu da ke gabashin jazirar larabawa wanda birnin riyad na yanzu yana daga cikin yankunan na tudu a lokacin sannan kuma turawa tare da haɗin baki da al saud suka kori sarki sharif makka inda ya koma judan daga can kuma ya koma birnin kudus har zuwa ƙarshen rayuwarsa su kuma iyalan saud suka ci gaba da mulki tare da taimakon turawan ingila da amurka har zuwa inda yau take a ƙasar da suka kafa mai suna saudiya wadda ta hada da hijaz da najidu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

to yanzu ga labarin duniya da dume su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu sojojin yahudawan isra'ila sun kai farmaki kan masu zanga-zanga a zirin gaza na kasar falastinu da aka mamaye ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta yi bikin ranar kasa ta 93 a birnin new york na kasar amurka najeriya kuma za ku ji cewa kasar birtaniya ta fidda sabbin sharuɗa na shiga kasarta daga kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai farmaki da jiragen yaƙi kan wasu wurare a yankin zirin gaza kuma sun yi amfani da makaman artillery kan wuraren ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin hare-haren na jiya juma'a dai sun raunata falasɗinawa akalla talatin tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa falasinawa suna zanga-zangar nuna goyon bayansu ga masallacin al'aqsa da kuma birnin kudus a daidai shingen da yahudawan suka sanya tsakanin yankunan falasinawa da ta mamaye da kuma zirin gaza labarin ya kara da cewa yahudawan sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa a hare-haren da suka kai wa falasinawa a jiya juma'a har ila yau falastinawan sun cilla balon-balon dauke da wuta kan matsugunan yahudawa da suke kusa da yankin gaza wanda ya haddasa barna a wasu wurare a yankin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar saudiya ta gudanar da bikin kafa ƙasar ta saudiya shekaru 93 da suka gabata a birnin new york na ƙasar amurka a daidai lokacin da ake gudanar da babban taro na majalisar ɗinkin duniya a wannan shekarar shafin yanar gizo na labarai arab news na kasar saudiya ya bayyana cewa bikin wanda ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya jagoranta ya sami halartar manya-manyan jami'an gwamnatocin kasashen duniya da dama wanda suka hada da ministocin harkokin waje na kasashen da kuma wakilan manya-manyan kungiyoyin kasa da kasa a jawabin bude bikin ministan harkokin wajen kasar saudiya yarima faisal bin farhan ya kawo tarihin kafa daular abdulwahab ko saudiya shekaru 93 da suka gabata da kuma irin ci gaban da kasar ta samu musamman a zamanin sarki salman bin abdulaziz da kuma yarima muhammad bin salman masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ofishin jakadancin ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da zarge-zargen da firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a dangane da ƙasar iran ofishin ya bayyana cewa jawabin nasa yana cike da wargi da kuma wasa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ofishin jakadancin na cewa shirin nukiliya ƙasar iran na zaman lafiya ne ya kuma kore zargin firayim ministan afirka isra'ila dangane da wannan shirin a jawabin nasa har ila yau a jawabin nasa da netanyahu ya bayyana cewa haramci kasar isra'ila na shirin samar da hulɗa jakadanci da ƙasar saudiya nan ba da daɗewa ba a ƙarƙashin shirin nan na abraham wanda ake cece kuce a kansa ya kuma bayyana cewa bayan haka yana fatan za a samar da zaman lafiya tsakanin yahudawa da kuma larabawa a gabas ta tsakiya a dukkanin jawabin da firayim ministan harbi kasar isra'ila ya yi a majalisar ɗinkin duniya maganar ƙasar iran ita ce a gaba a mafi yawan jawaban firayim ministan gwamnatin kasar birtaniya ta fi da sabbin sharuɗa na shiga kasar ga wasu ƙasashen duniya daga ciki har da 'yan najeriya wanda suke son tafiya zuwa kasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto labarin na cewa duk wanda yake son zuwa kasar birtaniya wanda kuma bai da fasfot na kasar ko kuma kasar ireland to dole ne sai ya cika takardun neman shiga kasar ko neman vizan shiga kasar ta shafin yanar gizo na yin hakan labarin ya kara da cewa 'yan najeriya da sauran kasashen da abin ya shafa za su iya neman visa a shafukan yanar gizo da aka tanada don yin haka kuma wannan tsarin zai fara aiki a ranar 15 ga watan nuwamban shekara ta 2023 da muke ciki labarin ya kara da cewa a halin yanzu dai duk wanda yake son vizar shiga kasar birtaniya daga cikin wa'anda da can suke da damar shiga kasar ba tare da visa ba daga ranar 15 ga watan 11 mai zuwa to sai sun nemi bizar shiga kasar amma 'yan ƙasar wanda suke da fasfo da kuma na kasar ireland wannan sharaɗin bai shafe su ba labarin ya kammala da cewa duk wanda aka amince da bukatarsa ta shiga ƙasa ta birtaniya za a ba shi bizar shiga ƙasar na tsawon ingancin fasfot nasa ko kuma dai zai iya shiga ƙasar ya fita ya kuma sake komawa sau da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke jaddada cewa ne ana ci gaba da gwabza faɗa a sudan kuma faɗan na ci gaba da tilastawa jama'a yin gudun hijira daga muhallinsu yayin da ƙungiyoyin fararen hula suke ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa.

ana ci gaba da gwamza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankuna daban-daban na kasar sudan kuma a tsakiyar wannan mako bangarorin biyu sun gwamza fada a birnin el obid yayin da kungiyoyin fararen hulan kasar suke ci gaba da yin kira da a kawo karshen yaki a sudan ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kakausar suka game da mutuwar ƙananan yara a kasar. kafofin watsa labarai na ciki da waje a sudan sun bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a ranar larabar da ta gabata sun doshi yankin yammacin al-ubaid zuwa unguwar al-wahada da unguwar al-ashar da kuma yankin tashar saba'a kuma waɗannan yankuna suna da tazarar kilomita shida ne da tsakiyar birnin sai dai rundunar sojin sudan ta yi arangama da dakarun na rapid support forces inda ta tilasta musu jiya da baya tare da ficewa daga wasu yankunan yammacin garin kamar yadda wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa wata rundunar sojin sudan ta tunkari wasu unguwanni da suke shiyar arewacin birnin lamarin da ya tilastawa dakarun kai daukin gaggawa janyewa daga yankunan kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa har-haren da sojojin sudan suka kai kan yankunan da suka kwace sun yi sanadin jikatan wasu fararen hula sannan an rufe babbar kasuwar da ke tsakiyar birnin baya ga tsayawar zirga-zirga cek a yankunan kuma iyalai da dama sun tsere daga yankunan yammacin birnin domin neman tsira da rayukansu a nasu ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula sun jaddada yin kiran dakatar da yaƙi a sudan tsakanin ɓangarorin biyu tare da maido da tsarin dimokuraɗiyya da hanzarta kafa wata tawaga ta fararen hula da za ta shiga tsakani da nufin warware takaddamar da ta janyo bullar yaƙin domin sake gina ƙasa bisa ƙa'idoji da manufofin juyin halin watan disamba kuma wannan ya jaddada kiran da kungiyoyin fararen hulan sudan suka yi ne a yayin zaman taron su da suka gudanar a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha kamar yadda zaman taron kungiyoyin fararen hulan a birnin addis ababa ya yi allah wadai da matakan cin zarafin dan adam da ake yi a kasar sudan waɗanda suka hada da kashe-kashen rayukan jama'a mame gidaje da asibitoci da wuraren dukiyoyin al'umma kama mutane ba gaira ba dalili yin garkuwa da mutane fyaɗe ga mata da kuma wasu munanan laifuka haka kuma zaman taron ya yi allah wadai da duwani laifukan da suka hada da kashe-kashe da kai hare-hare ta sama kan fararen hula da kuma kame ba bisa ka'ida ba tare da yin kira da a gudanar da bincike na gaskiya a kansu tare da hukunta waɗanda suke da hannu a lamarin daga cikin mahalarta wannan zaman taro akwai gamayyar rundunar yanci da canji kungiyar majalisar tsakiya kwamitocin gwagwarmaya da kungiyoyi masu sana'a da fasahohi a tun wancan lokaci mahalarta zaman taron kungiyoyin fararen hulan sun amince da samar da wata hanya ta ƙasa da za ta ɗauki alhakin bibiyar mutanen da suka fuskanci cin zarafi a yayin rikicin ƙasar ta sudan tare da biyan su diya gami da tantance duk wani irin barna da aka samu a sakamakon yakin kuma sun jaddada cewa dole ne a bi duk wata hanyar siyasa da za ta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar. tun a tsakiyar watan afrilun wannan shekara ne yaƙi ya barke tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a babban birnin ƙasar khartoum da wasu biranen ƙasar inda aka yi ta gwabza a zaman fada lamarin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba ɗimbin jama'a da muhallinsu domin gujewa mutuwa a bangaren jin kai kuwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu a wannan mako sun bayyana cewa sama da yara dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar kyanda da rashin abinci mai gina jiki a sansanonin 'yan gudun hijira da suke cikin ƙasar ta sudan kuma wasu dubbai da suka hada da jarirai suke cikin hatsarin mutuwa kafin ƙarshen wannan shekara sakamakon annobar hukumomin biyu sun kara da cewa sama da watanni biyar bayan bullar rikici tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na kasar fannin kiwon lafiyar sudan yana dab da durkushewa kwata-kwata sakamakon hare-hare kai tsaye daga bangarorin da suke rikici da juna kan cibiyoyin baya ga matsalar karancin ma'aikata da na magunguna shugaban sashen kula da lafiyar jama'a na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya elin maina ya ce tun daga watan mayun wannan shekara zuwa yanzu sama da yara 'yan ƙasa da shekaru biyar fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu ne suka mutu a sansanonin 'yan gudun hijira guda tara da suke cikin ƙasar sudan kuma sansanonin sun kunshi 'yan gudun hijira daga ƙasashen habasha da sudan ta kudu ya kara da cewa akwai kimanin mutane dubu uku da ɗari ɗaya da ake zargin sun kamu da cutar kyanda da kuma ɗari biyar da suka kamu da cutar kwalara da aka ruwaito daga sassan ƙasar a daidai wannan lokacin baya ga barkewar zazzabin dange da zazzabin cizon sauro wani jami'in hukumar lafiya ta duniya ya bayyana cewa adadin yawan hare-haren da ake da tabbacin an kaddamar zuwa yanzu kan cibiyoyin kiwon lafiya a sudan sun kai sau hamsin da shida tun daga farkon bullar yakin kuma tsakanin kashi saba'in zuwa tamanin cikin 100 na asibitoci a jihohin kasar sun fuskanci fadace-fadace da tashe-tashen hankula a cikinsu tsakanin bangarorin da ba su ga maciji da juna lamarin da alatilis aka kauracewa asibiti asibitocin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana damuwarsa game da mutuwar dubban jarirai daga cikin jarirai 333 da ake sa ran za a haifa kafin ƙarshen wannan shekara ta 2023 a gefe guda kuma jakadiyar kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenpeace ta bayyana cewa ba za a amince da barazanar da shugabannin sojojin sudan suka yi na kawo ƙarshen ayyukan majalisar ɗinkin duniya a sudan ba a wata hira da ta yi da mujallar foreign policy ta amurka greenpeace ta yi allah wadai da wannan barazana inda ta kara da cewa tilas ne shugabannin sojojin su janye wannan barazana tasu cikin gaggawa musamman ganin cewa wannan tawaga ta majalisar ɗinkin duniya tana aiki mai mahimmanci wajen tabbatar da samuwar majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar tare da tallafawa al'ummar sudan a cewarta greenpeace ta kuma buƙaci shugabannin soja a sudan da su nemo hanyar gudanar da aiki tare da majalisar ɗinkin duniya don samar da hanyoyin ci gaba da gabatar da kayayyakin jin kai da kuma baiwa ma'aikatan shaidar kasancewarsu masu gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar a wani bangare kuma gamayyar rundunar yanci da canji ta forces for freedom and change wacce take babbar kungiyar siyasa ta fararen hula a sudan ta yi gargadin cewa kasar ta sudan tana iya samun mummunar rarrabuwan kawuna da kuma shiga cikin yakin basasa na dogon lokaci idan bangarorin biyu da suke rikici da juna suka ɗauki matakin kafa gwamnatoci biyu masu gaba da juna a kasar a cikin wata sanarwa da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta fitar a shafinta na facebook a wannan mako ta jaddada cewa bangarorin biyu da suke rikici da juna a sudan kowane bangare yana barazanar shelanta kafa gwamnati a yankunan da ya mamaye waɗanda suke ƙarƙashin ikonsa lamarin da zai haifar da babbar baraka da wargajewar ƙasar sudan da kuma mummunar rabuwan kawuna tsakanin al'ummar ƙasar don haka ta jaddada rashin amincewarta da wannan mataki mai hatsari ga makomar kasar sudan sanarwar ta gamayyar rundunar yanci da canji dai tana zuwa ne bayan da kwamandan rundunar kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi barazanar kafa gwamnati da za ta gudanar da mulki a yankunan da suke karkashin ikon dakarunsa a cikin wani sakon murya da ya fitar da kalu hamidati ya yi nuni da yiwuwar dakarunsa za su kafa gwamnati a birnin hartum fadar mulkin kasar ta sudan yana mai gargadin cewa duk wani yunkuri da sojojin kasar za su yi na kafa gwamnati rukun kwariya a port sudan lamari ne da zai kai ga raba kasar a ɗaya bangaren kuma wani babban jami'in majalisar gudanar da mulki a ƙasar sudan ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan ya ce akwai buƙatar kafa gwamnati rukun kwarya a sudan tun bayan barkewar rikici tsakanin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da rundunar sojin sudan a ranar 15 ga watan afrilun wannan shekara dakarun kai daukin gaggawa sun samu nasarar mamaye yankuna masu yawa a babban birnin kasar khartum baya ga yankuna a shiyar kudu maso yammacin kasar da tsakiyar sudan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 sai kuma shirin nan mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسانچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu wari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen Farsanci. Inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23. Amma kafin mu da Allah Ubangiji a yau za ku ji cewa dai Muhammadu da Ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da Muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban Ramin wanda yake kwance asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan a azahar domin ya gano baban abokinsa ramin kafin a ji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر مهفی حالش چطور است؟ یا یا یا نینسه ایکی الحمدلله انکو دیما اوبنگیجی دیدن گنی کو زیاره تو آمدی کی کازو خواهش میکنم گودیانی که اتاق بکی کدام است؟ وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لفیا، شما چطورید؟ کو یا یا کوکی دوست ابوکی دوست صمیمی ابوکی نقد دقد خوشحالم نجردی به خاطر سبودا گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیه الان ینزو بهترید؟ کن سامو سوکی؟ امروز بهترم ایو سامو سوکی فکر می کنم اینا تنانن عمل جراحی ایکن تیاتر برای harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga سخت mai wahala چون domin pir tsoho شما نیستید کو با کو بنه Javan. Matashi. جراح likita mai aikin tiyata. جراحان لیکیتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب دکو سوسی او دارد شی نده؟ دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب mai kyau از او متشکرم اینا یی مسا گودیا To Madala yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma babansa. Salam Ramin. حال پدرت چطور است؟ خوب است، الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تونزو کما سه اسورری ونن تتونا و اما در ترجمه تا اچکن هرشنخوستان سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی دکه او، نگوده الله نگودی ده کزو خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گودی یعنی کی؟ لیکن ما نکه wane ne? با ka zo tare da ni. Dukkaninsu su biyu wato Ramin da Muhammad sun shiga cikin ɗaki, sun kuma sami babar Ramin yana kwance a kan gado wani mai kula da lafiyarsa na diba shi. ganin haka ke da waya sai ya fita ya bar ramin da abokinsa muhammad muhammad ya kawo wani ɗaurin furanni ya miƙa wa babar ramin a lokacin da yake kwance ya kuma tambaye sa halinsa kamar haka سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم شما چطوری؟ پدر محمد دوست صمیمی من است خوشحالم زحمت کشیدید به خاطر گلها خیلی ممنون خواهش میکنم الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ بله امروز بهترم اما فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است از او متشکرم تو الله ینزو کما سه اجی ونن wannan د پسر fassara هرشن سلام حالتان چطور است؟ من محمد هستم سلام علیک یایا یعنی نکه نینه محمدو سلام الحمدلله خوبم شما چطورید؟ علیک السلام ان ما اوبنگیجی. دکیو. یایا یا یا پدر محمد دوست صمیمی من است. بابا محمدو ابو نه نه قد قد. خوشحالم. زحمت کشیدید. به خاطر گلها خیلی ممنون. نجردی. کنی دوینیا. نگوده قره دگنن فرنی. خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید؟ godiya nike yanzu yaya yanayin naka ka ji sauki بله امروز بهترم اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است چون من پیرم ای ایو نه سامو سوکی اما نی اینا تنانن aikin tiyata ya fi zama matsala gare ni هدا و نینا دومین نی نزوپا نه شما پیر نیستید شما جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد آه کی با صوحو بنی کی متشی نه کما کسر ایران تنا دا likitoci ماسو aikin تیاتا بله دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است. از او متشکرم ای لیکتا رزوی likitan tiyata ne ƙwararre na gode masa. To madalla, bayan wani ɗan lokaci, mai jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci Muhammad ya kama sa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe saboda haka sai muhammadu ya yi bankwana da abokinsa ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado Ta jama'a masu rare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin da haɗa shirin a ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum farkonmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan da mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar doka sanewa ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. a lokacin da kake raina ni'imar da Allah ya yi maka wasu da yawa suna can suna neman kaɗan a yadda na fahimta yanzu farin ciki take bukata saboda ta cire rai daga shi har tana neman kashe kanta kuma ali da wannan likitan sun faɗa min abun nan ya taba ta kabir ma sauraronsa yake cike da tausayin aminatu duk da kasancewar bai taɓa ganin ta ba sai dai ya san waye talba duk abin da zai saka shi a damuwa ko tunani ba abu ne kaɗan ba yanzu a wani matsayi take tana samun kula a asibiti amma babu mai kwana a inda take kuma ka san da a ce tana da uwa ko wata 'yar uwa a raye za ta fi samun kulawa tana jin tsoro sosai har magana take idan tana bacci kuma likitan ya faɗa min idan tana yawan damuwa zuciyarta za ta iya bugawa yarinya ce karama kamar amal bata san inda za ta je ba haka ne mutane suna cikin hali sai dai idan aka shiga cikin cikinsu baka sani ba talbe ya miƙe tsaye yana saka hannunsa aljihu ya nufi ɓangarensa kabir ya bi shi da kallo yana murmushi laila tana shiga ɗakin ta ɗauki wayarta ta ta kira madina ta faɗa mata abin da ya faru a ciki har da ƙudurinta na son ta faɗa wa dadi cewa ta fasa auren talba anya idan kika yi haka baki kuskure ba a maimakon ki ta wannan haukan ba ƙara ki nuna masa kina son yarinyar nan ba ko da a munafince ne laila madina ba lallai madina ba ki gama sani na ba ki a tunanin ki zan iya sharin miji da ko saurayi da wata har sai na nuna ina son ta bayan duk abin da yi min ni fa na san ba son ta yake ba kawai yana amfani da ita ne ya cusa min bakin ciki idan haka ne ke ma me zai hana ki amfani da abokansa ki rama abin da yake maki waye kenan alimana ta hanyar sama za ki iya tabbatarwa idan talba yana son ki da gaske kin kawo shawara mai kyau tabbas zan yi zan iya rama abin da ya min ta hanyar Ali. Eh, amma ina fatar hakan ba zai janyo matsalar da za ta hana a ɗauke ni aiki ba. kin saffa ina nan ina ta jira aiki ai dole a ɗauke ki bar an jima ma zan yi ma dadi magana ki kwantar da hankalinki cikin kwana biyun nan za a ɗauke ki aiki alhamdulillah na gode sosai yau zan yi kwanan farin ciki ko ba komai ai hakan zai ƙara kusantar da ta da ku haba ai mun fa haka da ke zan kira ki anjima ok thank you ta sauke wayar tana murmushi har cikin ranta take jin cewar madina ta sama mata mafita na ba ta shawara ta yi soyayya da ali ta san idan ta yi haka za ta taɓa salba sosai kuma zai gane irin zafin da take ji ita ma zaunawa ya sama ganinsa yana goge ruwan jikinsa sannan ya kai hannu ya ɗauki wayar da ke ringin alka dami fa ai dole na dame ka talba ka ba wa laila hakuri na yi maka kama da wanda zai yi hakan ne seriously talba baka kyauta ba kuma ya kamata ka bata hakuri bai kamata alakar ku ta lalace saboda wata bare can da baka san inda ta fito ba laila ta yi abin da yake bani mamaki ne so dole na zarge ta akan halin da yarinyar nan ta shiga lastly kar ka sake min maganar ba da haƙuri really kana ganin ka kyauta kenan an me yarinyar nan ta faɗa maka can sama sama talba ya faɗa masa abin da aminatu ta faɗa masa yanzu ina yarinyar take Ali ya tambaya yana sauke ajiyar zuciya. Kings and Queen Hospital take cewar Talba sannan ya miƙe tsaye yana shafa fuskarsa. Labarin ta bai taɓa ka ba, kai ya taɓa ka ne kenan. Yaya duk wani mai imani ne dole ne labarin yarinyar nan ya taɓa shi. Kar tausayinta ya saka ka manta da yadda kake da Laila. Tsakani da Allah yarinyar nan tana son ka kuma tana azabtuwa da irin abin da kake mata. we can talk later yana faɗar haka ya kashe wayar ya jefa saman gado sannan ya shiga ɗan ƙaramin ɗakin da aka tanada domin ajiyar tufafin ya saka riga da wando na suit blue sannan ya fita ya dawo gaba madubi yana duban kansa komawa ya ɗauki turare na fesawa kuma ya fesa a jikinsa sannan ya ɗauki abin da ya kamata ya ɗauka ya fice daga ɗakin yana ƙoƙarin saka wayarsa aljihu ya fito ɓangarensa ya nufi ɓangaren momi sai dai turarensa ya riga shi isa bangaren momi saboda karfin kamshinsa yau kam a buɗe ya samu kofar falon zulaitan na ta aikin mopin tana ganin sa ta saurin sunawa ta gaishe shi sai dai bai ma kalle ta ba balle har ya amsa mata motsi da ya ji a kicin ne yasa ya nufi kicin din sai dai bai karasa ciki ba saboda ya hango laila tsaye kusa da momi da alama yau kamar a tare suke hada abun karyawar momi ina kwana momi ta juyo ta kalle shi sai ta amsa fuska ba yabo ba fallasa lafiya kalau an tashi lafiya alhamdulillah ya amsa sannan ya juya da zummar ficewa sai momi ta yi masa tayin abun karyawa ba za ka tsaya ka karya ba kamar zai ce a sai kuma ya juyo idan an gama a saka min a kula zan tafi da shi ok momi ta amsa sannan ta ɗauki abu ta shiga zuba masa dukkan abubuwan da suka hada yana ganin haka ya fice daga kicin din ko da ya fita zulai ta gama mafin din sai ta bude masa kofa da sauri ya fice yana addu'ar fita daga gidan sannan ya nufi inda motarsa take fake tun kamun ya karasa ya danna remote din hannunsa motar ta kara ta bude kanta daga lock hannunsa ya mika ya bude motar ya shiga ya zauna yana warming ɗinta yana kokarin yin reverse da motar mai da ta fito da gudun ta rike da kwano kwandon abinci ta nufo inda yake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 yanzu ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu baraka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattauna kan safi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magana annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga na rayuwar boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don abin da shirin ke gunsa a yau din a cikin shirin namar yau na ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani da ya faro kan rashin tarbiyyar manya inda zai tashi kan cewa kara kimin dokokin allah a ce alkur'ani larabci ne allah shiga hota malam bismillah ka ji ba saboda haka kar ka yi wasa ka bi dokoki na ubangiji subhanahu wataala don ka samu shiriwa kuma ka samu jin daɗin zama rayuwarka duniyanka da lahira shi yasa kawo maka wannan misali kan na ma haulakum bi qurun wa sarrafna al-ayati la'allakum yarji'un to idan baka yadda ba har ila yau yana jan hankalinka shi malam naman yana jan hankalinka akan maganan a tunatar da kai cewa kana dafa da mutuwa a koda lokaci kana fa kan mutuwa kana gaugawan samun eh, shiga cikin halaka na mutuwa za ka koma zuwa da Allah shi yasa a wani guri yake cewa rayuwa babban rabo na don masa don shi daina karfashin aiki na barna sai da ɓoye da ɗaya da suna ya bi Allah ba da kangara ba ran da aka baka eh, na kwanaki ko shekaru shi kenan rabo ne wanda Allah ya baka ya kaddara ya jeho cikin jama'a ba waɗanda ake tsammanin da tsammanin babban rabo ne me yasa zama rabo idan da kana aikin aikin zunubai to gashi an kara maka shekaru kana cikin shekaru ka samu ka rage kafin ka koma a ce a kai in kai shekara hamsin a duniya zuwa sama in ka zanka a cikin wata to kai ka zawa kanka da kanka saboda an baka chance an baka dama ka yi wannan yanka na samartaka na yaran ka yi ka gama to shikenan ai akwai s din da ya kamata ka zo kuma ka koma ga Allah dama babu babu sau da ka sai abu ya zama ɓatacce gaba ɗaya tsakanin mu manya tsakanin yara da kuma mata da maza duka babu inda babu aka irin wannan laifi Allah wata ala da kawo misali ya faɗa mana wannan da bakin annabawansa da ya aiko mana daman can wannan ayar da muka fara karantawa ita ma bayanin ce da ta farkonta farkonta inda Allah ya ce wa zakar aka to su a yin adawa su mutane suke rayuwa cikin dutse to ka ji wannan bayan eh sai kuma kamar da adawa suke idan ka dauki misali in baka gane ba zan ƙara maka bayani tana zuwa cadi yanzu haka akwai wasu kabilu na kan su sara akan da suke rayuwarsu komi da komi nasu in ka dawo a nan taraba akwai sara kun manta ne da wani gwamna can lokacin mulkin soja wanda aka yi sama daki ya je harkar dutse ya dan su lalata suke suna yawansu in ka ka shiga kai wajen tafa a balewa akwai wani kauye ana kiran safara da mutanen a kai suna nan suke su dutsen sara a nan suke wasu a cikin sun sauko kasa wasu kuma suna na samun har yanzu to mai bambanci wayancan mutanen da mu din yanzu in irin wannan jinsi ne shike na haka je kama da wannan plateau su ake kira kibo ne ai akan dutse suke in ka zo wajen ma akan ce maka hawan kibo ko kuma dutsen kibo ai da akwai kabilun da suke zaune akan dutsen wanda suna ake kiransu da a yanzu shi kuma kuma sai kyau shau an suka yi su duk ɗaya ne qur'ani in ya kawo maka bayani na wancan zamanin to ka duba kuma kai a zamanin ka za ka samu masu irin wannan dalilin irin wannan halaya yamma da wannan bidan akwai suka bi ya kai su a takar su ma kan duba suka rayuwa to za ka ba wai wancan bayani na wancan baya da aka faɗa maka kawai shi kenan ya wuce ka ji labari a kai ma a cikin a cikin gidanka a cikin ɗakin akwai irin wannan ne masu raro kada ku shafa sirri na zuwa muku daga nan rajon boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa allah yana shan karin karinka aunawa Allah yana amfani da yana bukatan kai din nan zaman tsaye ne hankali ne aiwatar da dokokin da shi ya faɗa ko girman ka ko kanka idan baka yi ba to fa ka shiga cikin damuwa Allah sauki Allah sauki Allah kare mu to anan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu misali iri iri iri iri iri idan ka duba wannan ka gani za ka ga wannan a can za ga wannan za ga wannan a can amma duka ana bukatan ya kasance idan kan ya maka amfani jin ka ya maka amfani kwakwalwarka ta maka amfani zuciya ai a wata ayanin Allah yana cewa inna nasala amma amaratun bisu illa ma saka tana iya umartan ka ka aikata wani munanan ayyuka in ya so da gaba ka zo kai wa kuma ita ba ruwanta ta da umarce ka saboda haka da kai da kake kira da musulunci da da suke cewa su mission ne da da suke cewa su matsafa ne dukkan ku kowa yana da zuciya kuma Allah ya sa masa zuciya a jikinsa saboda haka zuciya ka za ta sa ka ka je ka sanin wani abu to abin da ake nema wajen ka shine in ta sa ka ka aikata mummunan aiki ka dawo ka tuba ka kuma zuwa ga Allah to Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin cewa duk wanda ya tuba malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin to amma a nan za mu sa masa wakafi daga karshe muna yi wa malam da yau zakariya adam mun tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria da ke jihar plateau godiya ta musamman da lokacin da ya bada a yamakon rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu sai shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka shafi tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da sauransu a duniya. Sannan mu yi masu ƙarin bayani idan kuma akwai lokaci sai mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. to madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron g77 da kuma china wanda aka gudanar a birnin habana na kasar cuba da kuma tasirinsa wajen fitar da kasar ta cuba daga takunkuman tattalin arziki da bai da ita saniyar ware wanda gwamnatocin amurka da suka shuɗe kimanin shekaru 60 da suka gabata suka yi mata kuma wannan taron ya nuna cewa da gaske harkokin siyasa a duniya na sauyawa a ranar 15 da kuma 16 na watan satumba da muke ciki ne dai kasar cuba a karon farko ta shirya taron kasashe masu tasowa wanda aka fi sanin su da g77 game da kasar china a birnin habana babban birnin kasar ta ba kafin haka dai a cikin watan janairun wannan shekarar ne dai kasar cuba ta amince ta shirya wannan taron a wani taro a kasar pakistan a ranar 15 ga watan Janairu shekara ta 2023 taron na kwanaki biyu dai wato 15 da kuma 16 ga watan satumba ya sami halattar wakilai daga kasashe 134 a duniya daga ciki akwai shugabannin kasashe 30 ko kuma shugabannin gwamnatoci a nan an gudanar da taron ne 'yan kwanaki kafin a fara babban taron shekara-shekara ta majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka shugabannin ƙasashen brazil lula da silva venezuela nicolas maduro colombia gustavo petro mozambique philip Nyusi, argentina alberto fernandez palestino mahmud abbas angola joao lorenco vietnam mataimakin firayim ministan ƙasar wato tran hong ha da sauransu na daga cikin shugabannin kasashe masu tasowa da kuma na kudancin duniya da suka halarci taron na habana an kafa kungiyar g77 ne a shekara 1964 kuma kasar rasha wato tare soviet a lokacin tana daga cikin manya-manyan kasashen duniya wanda suke goyon bayan wannan kungiyar saboda samun ci gaba a kimiyya da fasaha a wa'annan kasashe da kuma kawo ci gaba na zamani a cikinsu ƙasar cuba dai ta shiga ƙungiyar ne a shekarar 1971 kuma a karon farko take shirya taron wannan ƙungiyar a shugabancin karɓa-karɓa da suke yi a cikin ƙungiyar shugaban ƙasar cuba dai miguel diaz canel a jawabin buɗe taron na g77 a ranar 15 ga watan satumba ya bayyana cewa kasar cuba ta sami damar fara takunkuman tattalin arzikin da kasar amurka ta dorawa kasar fiye da shekaru 60 da suka gabata sannan a jawabin da ya gabata a lokacin da yake tarbar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi na kasar iran wanda ya kai wa kasar ziyara a cikin watan yunin da ya gabata diaz canel ya ce kasar cuba iran venezuela da nicaragua na daga cikin kasashen duniya da suka yi ta fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka saboda su ta neman 'yanci da zama ƙasa mai neman cin gashin kanta har ila yau diaz canel ya yi kira ga manya-manyan ƙungiyoyi da hukumomi na majalisar ɗinkin duniya da su yi aiki da wa'annan ƙasashe don kawo ci gaba na zamani a cikinsu da kuma tabbatar da cewa an sami shimma moriyar manya-manyan hukumomi na majalisar ɗinkin duniya wanda aka kafa su da manufofin irin ta kungiyar G77 da China. Har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres a jawabin da ya gabatar a taron ya bayyana muhimmancin kungiyar ta G77 ya kuma kara da cewa an kafa hukumomi da dama a majalisar ɗinkin duniya don cimma manufofi irin waɗanda ƙungiyar ta ji g77 take da su to madala masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fotowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.